duba babu masu kallonmu da sauraronmu <clears throat> barkanmu da saduwa da ku barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri da muke kawo muku na in kajuwa na ba banza ba kore gwani ya fi ya zama dole a yau cikin yardar ubangiji ga mu a cikin wani gari da ake kira ɗan falke inda muke tare da ɗaya daga cikin mutane da Allah ya musu baiwa ta fannuka daban-daban musamman wayanda suke taimakon al'umma kamar yadda kuka sani bisa ƙa'idar wannan shiri mukan zaliƙo mutane da za su ba da gudunmawa a cikin al'umma To a yau muna tare da Bauchi Rabiu dan falke wanda cikin dar Ubangiji za mu tattauna da shi domin ku ji shi ma ta ɓangaren da Allah ya masa baiwa da irin gudunmawar da zai bayar a cikin al'umma ko yake bayarwa musamman abin da ya shafi harkar abin da ya shafi tururuwa, harkar shuri, harkar zuma duk yana da gudunmawa da yake bayarwa a cikin al'umma. Insha Allahu Rabbi na ku da shi zan kasance da shi a cikin wannan shiri da za mu kawo muku da yardar Ubangiji. Malam Rabi barka da wannan lokaci. Barka dai. sai ka ɗan ɗaga muryarka. Barka da zuwa. Za mu so kai wa masu kallo da sauraro sallama a cikin wannan lokaci. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na. ‘Yan uwa, ƙanne, abokai, abokan arzika, iyayen gidanmu na muku sallama ɗan ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu kamar yadda ku ji na gabatar da sunansa a farko sunansa Rabiu. To za mu so mu ji daga bakinsa. Za mu so mu san sunanka tare da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka inda ka taso da inda ka haife ka. gaskiya ne ni suna rabi usman dan falki kuma an haife ni a cikin garin dan falki gidan ainihin mai unguwan dan falki shine ainihin tushen mahaifata ne shi dan falki cikin wata jiha ne shi dan falki cikin jihar kano ne local government ɗin bici yawwa bangaren jagorancin shehu dakacin mu shehu yan bindu karkashin mai unguwancin mu sulaimanu salisu insha Allah To Malam Rabiu kasancewar wannan shine karanka na farko a cikin wannan shiri. A kamar yadda muka yi masu sauraro bayani cewa mun same ka ne bisa ga irin gudunmawa da kake bayarwa a cikin al'umma. Za mu so da bakin hmm. ka zayyano waɗannan abubuwa a jere kamar yadda muka samu labari dame-dame wani ɓangare da wani ɓangare kake. To gaskiya sai mu gode Allah subhanahu wa ta'ala game da inda muka ɗauki kanmu. mun tabbatar dai domin Allah abin da ya fara kai mu wannan matsayi haƙuri ne mm. duk abin da ba a ƙura ba kuma ba za a ga bayansa na farko muna biyayya ga manyanmu muna biyayya ga iyayen gidanmu muna biyayya da ƙanne ma in musa suna da abu muna masu biyayya mu samu abu ba mu da girman kan da ba za mu tambaya ba don shi mai girman kai sai dai mu ce Allah ya dai ba za mu fasa a wata fasara ba saboda haka ina da iyayen gida waɗanda muke hulɗa da su domin Allah da dama manya manya wasu sun haife ni wasu kuma sun yi jika da ni mm. to amma bayan muna abun da kamar abokai ne ah. sakamakon girmamawa da tarbiyya yanayin ta gida da muka taso muka tafi saboda haka kuma iyayen gida na ba zan iya manta da su domin Allah ina da su da dama na farko dai iyayen gida na na farko wanda nake fara tutiya da shi akwai dan bayaro mm. na biyun su akwai sa'idu na biyunsu akwai ɗaya sa'idin baushi shi hmm. akwai suleiman baushi to rabiu kasancewar shirin ba tsayi ne da shi ba eh. kuma kamar yadda muka yi wa masu sauraro alkawari ko masu kallon mu hmm. za mu tafi kan kai tsaye irin fannukan da kake bada gudunmawa a cikin al'umma misali mun samu labarin cewa kana iya tada shuri komai daɗewar da ya yi a duniya kuma komai irin addabar da ya yi mutane misali gidan tururuwa hmm. Allah ya ma baiwa a nan gurin kan iya ta da shi abin da ya shafi harkar zuma hmm. kiwon ta da yadda mu'amala ta take da hmm. irin in ta zo guri ya ake a tashi ta nan ma mun samu labari Allah ya baiwa a nan gurin mu dauki gaba ta farko eh. shi shuri me eh. ake nufi da shuri shi shuri ka gane shuri hawa uku ne na farko akwai shuri jiba karami mhm. kenan akwai shuri mai kofa shine ainihin muke sai mai zikaka wanda yake kofa ta kas ruwa ka tsora ka tsora da ruwa kuma ramin bai cika ba na hudun na ukun su kuma akwai suri babba mai fitowa a tarihi kamar daki to shine muke kiran shi damma damma eh shine wanda in aka kuskure dan gaskiya ba kowane ne mai kuskuren ba to amma gaskiya akwai a cikin sa idan aka kuskure aka samu wanda yake da mai gida a ciki in aka taba shi gaskiya akwai matsala zaka ka samu kamar bangaren wasu sun dan taba yin maza ga yana dan fito wani a jika wani a wuya wani a jiki wani kuma ya fito dan sama da ya haifa subhanallah to shine in aka biyo ta wannan fanni bangaren ainihin mu da muke wannan aiki ana samun maganin sa insha Allah to duk waɗannan kashi uku da ka faɗa eh. a ina ka fi samun su gaskiya ba inda ba sa a samun su da gari da ƙauye ba inda ba sa fita amma shi ainihin zikakaɗen dai gaskiya bai suka fita gari ba shine shi babban wanda ake magana a'a shi karamin mai kofa ta ƙasa wanda bai wuce kamar tudun kusan iya malawala ko gwiwa to shi wannan shuri yana bada matsala ne a cikin al'umma yana bada matsala gaskiya amma shi akasari matsalarsa sai dai in ka je inda yake kamar bangaren idan aka ce akwai tsohuwar bishiya wajen ko wani gidan turuwa ko wani suri an tahi to aljanu na komawa cikin sa to eh. ga bincike da eh. kuka yi me ke kawo musabbabin shi wannan shuri a haifa a guri shi abin da ke kawo musabbabin sa gaskiya in dai guri aka ce an taba kashe dorawa bishiyar dorawa yawwa ko bagaruwa to ainihin tana da saiwa mai zurfi a ƙasa shine idan ya biyo ta iya zurfin sai ya ga waje kuma in ya fito wajen ba wai taruwa zai ba kofa zai saro kawai iya zurfin tafiyar tasa in ya kare ma shi ƙasa da sauran tasa tafiyar to na fahimta sanadiyar tare waɗannan itatuwa guda biyu da kai magana eh. suke haifar da wannan yawo shi suke haifar da fitowarsa akan mai kirari akan ce shiri dodon gona eh, tozon gona dai tozon gona ba dodon gona ba eh tozo yake cewa na yawwa to amma ba shi ake ga tozon gona ba dan madin mai taruwar da yawa shine ake ce mai suri sai guga shanu ko a ce suri tozon gona na yawwa shine wancan to yana ba wa manoma matsala yana ba manoma matsala over tunda in kai masara na lokacin da zai ci ubanta ko kai baka zaba ta ci ba ta sa goyo bata zuba tsaba ba kaga sai dai awaki sai ban da karanta wani lokacin kuma in kai bukka ta gama din makan ka je kai ya zai ka tare kasa ya cinye ta to shi kwari ne da shi ko kuma ko kuma kawai shi kadai da karansa tunda dai abu ne a tare ba tafiya yake ba yana da uwa kuma duk inda yake da uwa idan kwafin biyu ce aure guda yana yin hanya hudu idan uwa ɗaya ce yana yin hanya biyu amma shi ainihin iya fawarsa bai cika yamma ba da yawa in yi yamma bai wuce gona biyu amma gabas kudu arewa zai iya kama kuna a sha biyar ma ya je ta can sha biyar ɗin ya ta aliya dawo eh. da yawan mutane za su shiga mamaki shine kuma idan kuma gonar ka tumatiri kai in ya ga damar ta'adin a gurin koda kaga shi kar masara za ke sawa ya ce to gun zai haɗa duhu amma ba zai yaya ko ya yi ƙanana za a gansu saboda zafin sa iya tasowa duk sanda aka yi ruwan sama ƙasa ta ɗau zafi ta ɗau jikuwa zafin su zai taso to wannan zafin ba zai ba amfani eh, yadda ake bukata illar da yake bawa ga manoma ke abin da ya bani mamaki eh. kuma zai ba mutane da yawa mamaki eh. shi suri ko shuri da kuke faɗa a tare ki guri ɗaya hmm. to ya aka yi shi da a matsayin shi kamar jimadi ne in ji balarabe abin da baya motsi ba shi da rai hmm. ya yi ke zuwa ya barna ya yana da 'ya'ya ne yawwa abin da nake so yana da ƴaƴa ne a ciki saboda ita uwar ba ta yawo dan ita ma kankar ma gaskiya iska ce ba ta cika yawo ba dan ko gino shi aka aka aje ta gefe to in ka sai gobe zan dawo ka koma gobe zaka tagar da kai kasar ba ita a ciki kuma wata sarauta ce ta Allah tunda babu inda ko iska ba ta sha amma ka fita za ta fita da saboda ko aikin sa muka je wani in ka kewaya shi kai addu'a ka tofa masa za ga yana guge a gun ba wannan gugen ba guge bane ita ce take fita in ka gina ba ka tadda ita ba dai ka tadda kwansan kasa ba ita ce ma'ana wannan ita kaga ta dan fara samun matsala kin ta dan fara ibai manya-manyan kaya to shine zaka ga gun yana guguwa kawai sai ta tashi to in ka gina zaka gina kofin din da ƴaƴansa da komai da shi ƙasa da komai inda yake ƴaƴa da komai amma ba za ka tadda ita ba masu kallo kallo ya wuce mu eh. mun so a ce mun tadda malam rabi sun da yake gudanar da wannan aiki da mun mu dauka mu ga yadda ake yi kuma mu gane wa idanuwan mu amma insha Allah rubi inda dare da rayuwa wata ran zamu sadu gaskiya ne kana bayanin suri mm. irin barnar da yake wa manoma eh. yakan ci masara kace ko mm. da duk wani amfanin gona ma gaskiya kowanne to wace hanya ake bi domin magance wannan matsala eh ana zuwa a gine shi idan aka gina shi idan hanya hudun ce da shi yana da uwa hudu uwa biyu ana sa mai hoda a furu bayan an gina shi ko gamale dan dai shi gamalen yanzu gaskiya ba mai kyau bane amma ah. hoda dai tana yi in aka ɗauke wannan uwar don ita gaskiya ba zama mata magani ita uwar e kuma ko yanzu inda mai zai ya tono ta ya zuba mata magani ya ga yadda za a kwashe ko kuma mutum in an huda ta ya fito yana tantamar wai ba haka ba ne ya ebi maganin ya jika ya zuba mata sai gane cewa eh tana da matsala ko ba ta da ita kaga ka gino ta ka ɗauke ta kayan lafiya lau a'a jika maganin zuba mata gani to me zai faru in mutum ya jika maganin ya zuba mata za ta rama ai dan ita ma tana nata gwangwamin na daban subhanallah saboda darajar da Allah ya wa ɗan adam ya sa ake cin riba a kanta. To in kun ɗauke ta ya kuke da ita? Ni kashe ta nake. A'a to ka ka a sa mata magani. Eh a ni ba magani ke sa mata ba amma duk wanda na gino in zan gino talatin duk wanda na gama ginowa na ɗauko ta fasa ta zai. Ko in jefar da ita ta fashe. Tana da kamar karo-karo abin da ya shafi harkar kwalaba ko makamacin wani. Ba ta da shi ita tana da kamar harkar kitse ne. kamar bangaren kitse za a ganta taraf taraf haka kamar majina kamar gwazar ba ta dan fi gwazar ma tsayi eh haka take fitowa ita uwar suri yawwa za a kanta karami amma bayan ta bulele za a ganta kamar ka taba ta je ruwa ya fito kuma iya zagon da ke ciki in ya guda miliyan nawa jikin take shan ruwa kuma duk wanda ya sha ruwan ya fito ƙasa zai sa ta wannan ƙasa da Allah ya ba su ikon kwaɓa ba da ruwa ba ita zai sa toshe gun sai dai in wani zai ya buɗe shi ma ya sha in ya fito rufewa ne hanyar da ya je sha ruwan Yawwa, in ya fito zai toshe Yawwa, sai dai wani zai shiga shi ma ya buɗe gurin ta kenan ita uwas me alaka su da gara da bambanci ita gara kala biyu ce akwai bagar gara mai zubutu akwai farar gara mai zama a cikin ɗakunan jama'a ma ta cinye ma abin ka aji ko ƙur'ani ko kayan asiri haka wanda yake kasa gare ta cinye to ita wannan ita ta gara ɗaki kenan ita kuma bakar gara in ta kama bishiya komin girman ta ba ta ɗan lokaci za ka ta mutu a tsaye ko ga ta karye ta faɗi ta cinye ta eh ita ce muke kira bakar gara mai zubutu. amma amunan gaskiya ba ta da yawa an fi samun ta kuma mu anan jikin bagaruwa tsohuwar kanya ta fi kama irin wa'annan ko tsohuwar tsamiya haka amma a kudu tana fitowa ko a ƙasa ma za ga tana yawo kamar yankin Abuja ko Lakwaja haka nan yankin duk da ita oba eh wannan aiki da kake yi na cire suri eh. da wani zai neme ka mm. kai mai wannan aiki eh. a ina zai same ka zai same ni a bisu local government dan farki ungo dan farki duk in yazo dai sai rabi Bauchi yake nema ko kuma rabi mai cire sudi za a kawo gidan mu insha Allah a wannan sana'a ta ka eh. ka taɓa fuskantar wani kalubale sosai ma kuwa ba mu labari na taɓa fuskantar kalubale zahiri bangaren sudi na taɓa gina shi a Damargu a ina Damargu margu eh na muka shirya dubu goma muka je na fara ginin sama girmin ya kare na zo na arwani shi ma ya balle sai na na tambayi wani abokina ya ce ba shi da shi sai na ɗauko mai babur ya kawo na ɗau diga mm. na koma na gine shi da na gine shi ni asurin ma har taimako ne sakamakon yana da gwangwami to amma gwangwamin da aka hada a ciki shi ya kawo sanadin wannan matsalar tunda mutane wasu ba su tsura Allah ba wani ya je ya yi tsafa tsafa a ciki da mm. ita a ciki kuma ga ni an tura an tura su ya gwangwami kamar ainihin iblisansa Na. to akwai wanda kuma ya je rufi a ciki irin wanda ake mutane a nakasa mutum ɗin sihiri ko wani sihiri ba bangaren sihirin a ciki yawwa to shine da na zo na ga wannan drama sai zo na diga na koma gonsa da na je na ture sai tar da leda biba an nan naɗe shi da kirtani hawa uku wata a cikin wata wata a cikin wata din na farke ta mai aikin da ya sani yana tsaye mai gona ɗan rijiyar lemo ne ana ce mai alhaji ismail ya je da motarsa sai ke ce wannan me ce ya tsaya ga ikon Allah sai na sa bukatun ninka wannan igis abinda na fara samu a ciki kwalba ta roba babba ta maganin fihi an fafa samanta. na samu kai beguwa a ciki na samu yawo na samu tsaidau na samu allurai ƙanana guda ashirin manya guda goma na samu barkono ƙananan barkono ya kai kusan guda talatin a ciki a cikin sudu kenan cikin wannan robas na samu gashi na mace na samu kwalba an rubuta su a jikinta a ciki an saka a ciki na samu rubutu a cikin wata roba an saka a ciki na kuma samu ashana kwanso biyar a ciki an hada a rufe don haka aiki irin na zalunci da ake yi da yau wasu aka yi a wurin ni kuma ban san da su ba sai da je aiki hakan ta faru kuma na cire su ya tsaya mun fetur a mota wanda ya rage ya tsaya mun na yayyafa musu na kone su to kaga a nan gurin an yi taimako saboda wanda aka yi wannan abu in iya duniya ba shi zaman lafiya in kuma ya mutu to Allah zai saka masa ga wanda ya masa in kuma bai mutu ba to an karya wannan abin daga rana kaga zai samu lafiya bai ma san mai tushen sanadin samun lafiya ta yi ba sai dai muna aiki da abin da shi mai girma sarki da ke ga mana cewa mu kula da kanmu mu amfani da damanmu mu maimakon in mun zo mun ba mutum laƙani ko bai ba mu kuɗi ba mu ba shi ko tashi ya yi ibada a kan lokaci mun taimaka wa rayuwarsa mun kuma taimaki musulunci saboda haka muna tutiya da wannan kalmar da sarki ke gama gaskiya domin Allah wani kalubale ka samu bayan wannan nasara da a bangaren suri na bangaren suri ko ko a bangaren suri a bangaren suri gaskiya bayan shi ban kuma samun ƙalubale. wancan abubuwa da kai na kakarewar diga da sibi eh wannan duk sun kare ba a su labarin su ya wuce ne da iya kalubalen yawa su ne kawai iya abin nan tabbas ba kai ga batun yawa amma ni ban taɓa gina shi ko bacci na hana da in dai na gina shi kawai lafiya lau ni ban taɓa gina shi ko ya dawo yara ko wani abu ko wani abu ko in ji wani bambanci ni ban taɓa ji gaskiya a bayan wannan suri eh. da ka ga da ka je ka samu wancan kamar ɗan ƙalubale. ka taɓa zuwa wanda ya baka mamaki ya baka al'ajabi eh na taɓa zuwa shi surin kenan na na taɓa zuwa wanda ya ban al'ajabi sosai ma kuwa tunda shi ana tutiyar kamar ya kashe mutum ma tunda ko da ba shi ya kashe shi ba dai tunda daga sanadin ginin sa ya samu matsalas za a iya cewa shi din ne ko mm. to na taɓa zuwa biki ya rage duka kwana talatin suri ya fito a cikin ɗakin da za a sa amarya sai aka nemo wani ahicca sai an ba shi dubu goma da ya je tona surin zai tona surin da ya je daga saran farko bai kuma ba ya ji kawai ba zai iya bai fito ya to gida bayan sallar al'asar ya gasu sai ake tutiya da kamar ko surin ne ya kashe shi to ko da dai ba shi wancan ta sanin haka ne za a iya cewa haka hmm. to sai aka zo aka kira ni amma ni da suka kira ni ba su gaya mun mai matsala ba su rufe ba. eh sai wata mata ta zo ta samu take cewa kai ne mai tura surin na ce ni ne ta ce an gaya ma mai matsala ce ba gaya ta ce mun to gashi gashi ga yadda aka yi na ce to ki rabu da su ni naji amma kake nuna musu naji zan nuna musu irin addu'ar da Allah ya hore min ni ba zan nuna na sani ba amma zan tone shi shine kawai sai da kewa shi ne mai addu'a na towa masa na gama iya daurin da zan masa kawai na kama sa na ture shi na cire uwarsa guda biyu kwafin da kwafin sama daya kasa daya amma ko ce gidanta daban ana iya samu dama ha huda na samu subhanallah wani zaka same da uwa hudu ɗaya baka ɗaya fara a kurfi daya ɗaya baka ɗaya fara a kurfi daya in ka tadda su kai da gindi mace da namiji ne in ka tarar duzu a saisadin maza ne to haka suke wannan ilimi hmm. na harkar shuri hmm. ka gaje shi ne ko kuma ka koye shi ne idan duniya ko hatsibibancin ka ne kai ka gaskiya hatsibibanci na ne kai na ban gaji gidan suri ba tun ma iyaye na domin Allah abin da suka na taso na tagana tarihi a gidan maharbi ni maharbi ne domin Allah daidai gwargwado almajirin maharba ne abin da na fuskanta na gada kenan in zan yi tutiya da gado hmm. amma harkar suri domin Allah uban gida na mora domin Allah ubangida ka mora eh shi ya koya ma eh ana ce mai alhaji bala mai ginin suri eh bana Allah ya mai rasu a kura yake zaune subhanallah kura ta Kano Na. eh amma bana Allah ya mai rasu duk da kai bayani na yanda shi suri kan samuwa mm. a baya to amma akwai abin da zai baka mamaki mm. akan iya samun sa a cikin gari tsakiyar birni mm. ba tare da shi wancan duk wancan shar'i da ka faɗa na batun ko ɗorawa ko makamancin wannan komai me mm. ki kashi irin wannan guri to ai shi ka san aljani dai ba shi da ƙauye ba shi da gari mm. kuma shi suri domin Allah aljani ne shi suri wallahi ibilishi ne ba shi da wani binni ba shi da gari ai har a cikin kantin kwari na je layin ta amma na gina suri ni nan na je har cikin kwari na tona suri kuma a cikin kako a cikin gari ne mm. to amma shi domin Allah wani zai iya tafiya wata ƙasas da mota wajen ribos ya tunkuɗe shi in bai haƙura ba zai iya biyo shi wani zai je sharar gona tun yanzu Allah kawo zamanin noma da manyan masu kuɗi suna alfahari da noma zai je sassabe kansa ma ya ɓata kansa ya biyo shi gida ko mun sa sai ya tadda shi ko kuma ya zo rubos da mota ma bai sani don ko shi wanda nake gama na tone alayin tambo ɗaura aure ya je ma can waje garin malam wajen rubos ya tunkuɗe shi kuma ya fito a shagon kan da sai cikin shagon sa eh ya ma rufe kofa biyu ce inda Allah ya kofa biyu ce sai da aka je aka buɗe ɗaya kana muka shigo ta ɗayar aka fasa aka cire shi yakan girma dare guda yana girma dare guda zai iya fin tudun mutum a dare ɗaya ma in ya sa ɗayarsa shi ne alaka da ana ma kirari suri dare guda kaka girma mm. to shi ne ainihin masu kallon mu da sauraron mu yadda take kasancewa kenan tare da mu da malam rabi'u baushe kuma ya ce hatsi bibancin sa ya sa ya koyi ginin a kowance haƙe ko cire shuri dama matsala ce da take damun al'umma musamman mutanen birni da na ƙauyen baki ɗaya wannan dalilin ya sa muka ga mu ɗauko shi mai fira da shi a wannan shiri namu domin wala Allah mutane da yawa su amfana da shi sakamakon wannan matsala da take damun su idan mun aje magana suri eh. mu ɗauki tururuwa hmm. wasu sukan ganin kamar yan uwan juna ne eh yan gaskiya ba yan uwan juna bane don ita kaga domin Allah shi suri muna amfani da suratul yusufa na'am ita kuma turuwa muna amfani da suratul maryam dan haka kamar namiji da mace ne kenan yawwa shi muna amfani da suratul yusufa ne ita kuma ana amfani da suratul maryam saboda na yi faɗi wannan ma wani ya ji ya ce to shi ai ya ji abin da ake amfani da shi zai yi amfani da shi zai gini sai ake gina sai ce to a ga mai ba hakan ake yi zalla ba amma ko da hakan ake ai in ka ga asiri gurin mutum sai ya ce ya baka zai yi ba gaskiya ne in dan ka ji ya faɗa ka je kai bai ma ba akwai matsala tunda an ba mu labari lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. ya zo zai wuce sai tarar da mara hankali mara lafiya na lalu hauka sai rubuta ya ce a bashi takarda malamai sun ba mu wannan tarihi sai aka bashi takarda sai rubuta bismillah sai ya layata sai ba ya ce a sa masa da aka sa masa sai warki sai wuce ta ba su tambaye gi tushen ba sai wani ya kamu da larura irin wannan sai aka zo aka kwanta laya wuyan wancan aka sa wannan aka farki aga me ya rubuta sai aga bismillah rahman ya rubuta sai aka rubuta wa wancan aka mai ta wannan aka naɗe kaga an yi guda biyu sai aka sa wannan sabon kamun da tsohon kamun mai tsohon kamun ya dawo ya sake haukacewa shi kuma mai sabon kamun ya ƙi warkewa kaga ai baba da tushen ta ba lagani to shi yasa kaga ga mutum yayi asiri ya buka kaza ya kace wai kai ma ka je ka irin shi aikin banza kai ke saboda bai baka ba kana mana bayani bambancin tururuwa da da shuri ita tururuwa akasari domin Allah abu uku na fitar da ita a cikin gida na farko idan dama can tun a tarihi da ita a gwam ta yi ƙasa ne ta canza ƙofa ka zo kai gini a gwam ba gini siminti ba ko tali ko dakin ko mai kai in ta tayi fitowa za ta huda shi sai ta fito dama ka da ita a gwam mm. wata kuma mutum zai je noma ya ƙure mata guri ya sassare ta mutane yanzu ba zakka suke ba tun dama an ce bangaren zakka da sadaka tana rage alhakin wannan ƙananan halittun ba yi ake ba to ɓacin ran wannan na sa ta fito jikin ɗakin mutum in ta fito jikin ɗakin mutum tana hana kwanciya a ɗaka a waje sai ta koma ɗaki daga ɗaki kuma sai ka ga ta yi ɓauri a taɓa ta a samu matsala kuma in an bata ba za ta bari a sake ba to ne irin wannan matsala in ba a samu ainihin yadda za a yi a zo a lallashe ta a tashe ta ba to sai a taɓa ta kuma a yi mai uwa da wabi babu da babu uwa haihuwar guzuma tunda ita dai awa ce domin Allah wanda yake take da dimbin tarihi mai karfi to saboda haka taba tan private irin wannan ba zai yi hmm. shine dalili to amma da yawa wasu kan ganin tururuwa a jikin shuri ko a ga shuri tururuwa ta yi gida jikinsa suna zai nuna suna da alaka suna haɗuwa har guda uku zaka iske jiba a jikin suri me ke jiba jiba wanda na fara ma bayani karama kenan damma da nake gaya ma za ka iske ta a jikin suri ka iske ruwa a jikin surin kuma ga surin kaga sun zama su uku to a nan gurin in ka tashi za ka gine su gaba ɗaya ga su a haɗe idan ba kai na wannan addu'a da kai ke yin kai in ba kai na wannan kai na wannan kai na wannan ba za ka samu matsala saboda sun haɗu guda uku ai da aljani dan uwan aljani ne duk kuma kamar mutane ne duk mutumin da yake musulmi ai dan uwan musulmi ne in kuma arne da dan uwan yare da duk inda gai zai ba dan uwansa gudunmawa gaskiya ne to saboda ka in ka zo ka taba su sakakadin za a iya samun magana. a cikin waɗannan abubuwa wannan guda biyu tsakanin suri da tururuwa eh. wanda ya fi wani hatsari gaskiya suri ya fita. ya fi tururuwa gaskiya dan ita tururuwa yanzu ko da ta ɗau liyar kashe mutum za ta iya kamar wata uku wata uku tana ba shi wahala saboda a jikin mutum akwai wasu ƙwayoyi da suke amfani na ainihin gas ɗin jikin mutum ba sa barin larura ta kama mutum da yawa to ainihin tana yaƙi da su suna yaƙi da ita sai a ɗau wannan lokacin amma shi suri ta jini yake illa kawai shi ta jini zai ma dameji ka ku duk abin da aka ce jini ya ƙare ina labari akan cire shi ya dawo a cire shi ya dawo a cire shi ya dawo me ke kawo in ga an cire shi ya dawo na farko ba a cire uwarsa ba ko kuma na biyu shi mai aikin ya yi ba a biya shi ba to to wannan kuma ba za a ce daga bangaren kuma ne ba ku ku ku wannan hatsabibancin naku ne to ai yasa na gaya maka cewar in mai aikin ya zo ya wahalta ya yi ba a biya shi ba to ba fa a ɗakan ba ko a gurin ko a jikin mutum yake so zai iya fitan masa subhanallah to amma in an biya shi zai iya tashi in kuma ba a cire uwar ba zai iya dawowa shi yasa duk wanda ya tona masu wuri in dai ba ainihin bai aja uwa ba to a cire ma uwarsa to yakan yi girma yakan yi matsayin da bai aje uwar ba kenan yana yin girma sosai fitu da mutum ma ba uwa amma mu da mun je wanda yake da uwan mun sani ya kuke kan kasare shi za ga ainihin kofofin hindit na sama a bubbuɗe suke shi ko wanda yake da uwa bai aje kofa su saboda ai ruwa zai shiga iske ita kuma kamar wani tsaro suke bata kamar ofin yin gaban kasa take in kaje ciki ma zagon gurin cizon himana daban ne shi cikin gurin yawa an ka matsayin da take in kana ginansa. zagon da ke gurin cizon sa ma na daban ne yana cizo kenan yana cizo duk sai ya yanka ba ga jini ya zo a gurin subhanallah to masu kallon mu da sauraron mu kun dai ji da dai wannan bangare ko wannan fanni yake da irin baiwar da Allah ya waɗannan mutane da irin hatsarurrukan da suke cikin wannan sana'a ta su ta harkar ginin suri da abin da ya shafi harkar tururuwa da zuma a bangaren tururuwa lallai akwai ragowar bayanan da ya kamata mu sani tana da bambanci ne ita ma a ce kamar jinsi jinsi ko kala kala kamar yadda suriya ke kala kala ita ruwa domin Allah kala biyu ce akwai wa fulatana akwai wa kano ita ba kano baka za ganta ita kuma fulatana za ga baya gindinta baki ne amma kanta wuri yake iya haihuwan jikinta ita ce ba fulatana saboda ko a taba matsala ta dan fi bakar rahin haƙuri domin Allah ita ba ta da haƙuri da yawa ita ba fulatana ya ɗabi'a ta tururuwa misali a ce ta da abin da ya shafi harkar ci da sha da abubuwa da suke